you To jama'a barkanku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa murya Amurka a wannan lasariya ta larba a kan mitoci goma sha shida da ashirin da ɗaya da ashirin da biyar a jamhuriyar Nijar ana jima'a biyu a Afirik tashar mu da ke mai a kan mita ɗari da biyu da dubu biyar a zangon FM ko kuma gidajen rediyo masu zaman kansu na amfani da fara'a da nomad da sarauniya da dalol da niya kwanni a duniyar gizo kuma a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. tare da fatar kudaden kallo kamar yadda muke a nan tsakiyar birnin washington dc aliyu mustapha na sakwato ne tare da ibrahim kalmasi garba muke muku marhabar lale ga shirin nan na yanzu da za mu buɗe da kanin labarai to shugaban koriya ta arewa kim jong un na alfaharin gwaji na farko da kasarsa ta yi na wani makami mai linzami na nahiya zuwa nahiya Shugaban Amurka Donald Trump na sa ran samun kyakkyawar tarba yayin da ya isa babban birnin ƙasar Poland a yau dinnan Laraba. Sannan ƙasashen Pakistan da Afghanistan sun cimma yarjejeniyar gudanar da ayyukan tabbatar da tsaro na bai ɗaya kan 'yan ta'adda. To a gaishe ka Ibrahim, to bayan labaran duniya muna da rahotanni ko kuma rahoton da ya ƙunshi ra'ayoyin masana kan bukatar samar da takardar kuɗi bai ɗaya a duk kasashen Afirka ta yamma. Haka na da kyau kuwa? wata ƙasa ta fi wata ƙasa ƙwazo na da wata kuma ƙasa ta fi wata ƙasa ƙarfin tattalin arziki to idan ka zo kai kuɗi na bai ɗaya kai musu daraja ɗaya to kaga akwai ƙasashen da za su cutu. To a jamhuriyar Nijar kuma gwamnati ta kori wasu shugabannin ƙananan hukumomi amma fa ba kowa gamsu da matakin nan ba. Ba a cewa gaba su duka wajen ɗari biyu da sittin da 66 ko da bakwai duka lalaku ne. Abin inda ya ɗarme mini kai ya aka yi su aka koru a na magajin garin sai kuma aka bar majalisa. To za mu kuma je jihohin kudu maso gabacin Najeriya mu ji abin da suke cewa da yadda suke ƙara janyewa da gaba da goyon baya ga maganar bayafara. My reaction is that they should pray for peace. We don't want separation. We should join us together as one Nigeria. to duk wannan za su zo muku kuma tun da yau larbaci muna da shirin na himma akwai kuma ra'ayoyinku na ima amma bari mu gama baku labaran duniya ku sha tukuna. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un na alfaharin gwaji na farko da ƙasarsu ta yi na wani abun da ya yi kama da makami mai linzami na nahiya zuwa nahiya ICBM a takaice a jiya talata. Kim ya gaya ma wani gungun masana ilimin kimiyya da fasaha cewa Amurka za ta yi bakin cikin samun abin da ya kira wani kunshin bishiyar yayin da take shagulgulan zagayowar ranar samun yancinta a cewar kafar labarin gwamnatin kasar ta Koriya ta Arewa ta KCNA. Koriya ta Arewa ta kaddamar da makami mai linzami mai lakabin Hwasong 14 a jiya talata daga wani filin jirgin samanta da ke daura da kan iyakarta da China. jami'ar kimiyyar soji ta koriya ta arewar ta ce makamin na honson 14 ya yi tafiyar kilomita 933 sannan ya cilla sama na tsawon kilomita 2,802 makamin ya fantsama cikin tekun japan bayan da ya yi tafiyar minti 30 ƙwararru amurka sun ce bisa ga irin kwarmadadden lawalin da makamin ya iya bi ga dukkan alamu yana iya isa alaska a amurka kafar labaran ta kcna ta ce kim jong-un wanda fuskarsa ke cike da alamar farin ciki ya kira ga masana ilimin kimiyyar kasar da su rinka aika ma amurka abin da ya kira ƙanana da kuma manyan ƙunshin sakonni sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya fitar da wata takardar bayani mai tabbatar da cewa gwamnatin wato mai wato ta kaddamar da koko gwamnatin koriya ta arewar ta kaddamar da wannan makami la shakka inda har yake cewa gwajin abin da ya kira wata sabuwar barazana ce ga amurka da ƙawayenta da ma duniyar baki ɗaya kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya zai yi wani taron gaggawa kuma na sirri game da matsalar ta koriya ta arewa da daren yau dinnan laraba kuma talasan ya ce za a ɗau wani tsatsauran mataki kan koriya ta arewar to shugaban amurka kuma donald trump yana sa ran zai samu kyakkyawan tarbo yayin da ya isa babban birnin kasar poland a yau dinnan laraba a zango na farko na ziyarar kwanaki hudu da zai kai can nahiyar ta turai to sai dai kuma shugaban amurka waɗanda zai fuskanci irin damuwar da ake ta nuna a cikin nahiyar ta turai game da wasu daga cikin manufofinsa da shelanta ciki har da kalamansa kan ita kungiyar tsaro ta neto da kuma shawarar da ya yanke ta ficewa daga yarjejeniyar kare muhalli ta paris ga kuma yadda yake ta bayyana goyon baya da yabon shugaban ƙasar rasha vladimir putin Trump da zai yi babban jawabinsa na farko ne a bainar jama'a game da nahiyar a dandalin Karasinki da ke can birnin Woso, wanda wani wuri ne na musamman matukar tasiri ga 'yan kasar Poland ɗin waɗanda kan tuna shi a irin wato ya ciro da suka yi wajen bijirewa misalan mulkin kama karya fadar shugabancin amurka ta white house ta ce shugaba trump zai jaddada aniyar shi ta kare babban burin neto din na samar ta tsaro to amma zai kuma sake jaddada bukatar shi na cewa sauran membobin neto din dole su kara azama wurin kawo gudunmawa ga asusun kungiyar ana kyautata zaton trump dai zai nemi ya daidaita al'amura ganin yadda ziyarar da ya kai turai a watan mayu ta zama kamar bambara kwai bayan da gargaɗi shugabannin kasashen da ke kungiyar ta neto kan rashin bayar da isasshen gudunmawa to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Kasashen Pakistan da Afghanistan sun cimma yarjejeniyar gudanar da ayyukan tabbatar da tsaro na bai ɗaya kan 'yan ta'adda a ɓangarorinsu na kan iyaka a cewar jami'ai a yau ɗinnan Laraba. Wata babbar tawagar haɗin gwiwa ta jam'iyyun Amurka ƙarƙashin jagorancin Sanata John McCain ita ce ta taimaka aka cimma wannan jituwar yayin da ta kai ziyarar Islamabad da Kabul a wannan satin. sanatocin na amurka sun ce babban kwamandan sojin pakistan janar kamar jabed bajwa ya amince da matakin haɗin gwiwa na daƙile ƙungiyoyin 'yan ta'adda a yankin duran a cewar wani bayanin da aka yada a ƙasar ta afghanistan bayan tattaunawar da aka yi ranar talata tsakanin shugaba ashraf ghani da tawagar ta amurka takardar ta ruwaito sanata maken na cewa sun buƙaci amurka ta zama mai sa ido da kuma tantance wannan aikin yayin da yake tattaunawa da shugaba gani kan shawarar da afghanistan ta bayar game da batun to mun cillo muku labaran duniya ne daga washington a sashen hausa murya amurka yanzu sai rahotanninmu kuma za mu soma ne da na wakilinmu da ke baban gida Jibril da ke duba bukatar samar da kuɗi iri bai ɗaya a tsakanin ƙasashenmu na Afirka ta Yamma. bayan kammala taron na kungiyar haɗakan kan ƙasashen afirka shugabanni da sauran 'yan kasuwa daga nahiyar ta afirka na ci gaba da bayyana su na ganin an samu kuɗi na bai ɗaya da kuma kawo ƙarshen ba da biza ga 'yan ƙasan na afirka domin samun sukuni na ziyarar irin waɗannan ƙasashe ba tare da tsangwama ba na baya bayan nan dai shine kiran da tsohon shugaban najeriya cin olusegun obasanjo na ganin an samu kuɗin bai ɗaya tsakanin sauran kasashen yammacin afirka da ma na afirkan baki daya to koya masana tattalin arziki ke ganin wannan shawara na tsohon shugaba chip olusegun obasanjo da ma sauran 'yan nahiyar ta afirka dr dauda muhammad kwantagora wani masanin tattalin arziki ne a najeriya wannan shawara da tsohon shugaban kasa ya bayar wannan ba sabon abu ne an dade ana wannan kiraye-kiraye da kuma ba da shawari cewa yi kuɗi na bai daya a kasashen afirka ta yamma to amma masanan tattalin arziki suna duban cewa akwai abin da ake abubuwa da ake la'akari da su musamman kasashe suna iya zuwa a kamar tarayya na kasashen afirka ta yamma su taimaka ma juna ta hanyoyin kasuwanci da shiga da fice saboda arzikin su ya haɓaka amma yin kuɗi na bai daya shi kuma yana da nashi matsaloli musamman akwai abin da ake la'akari da shi na cewa kwazo da tattalin arzikin kasashe da suka hada na afirka ta yamma ba iri ɗaya ba ne wata ta fi wata ƙasa ƙwazo na da wata kuma ƙasa ta fi wata ƙasa ƙarfin tattalin arziki to idan ka zo kai kuɗi na bai ɗaya kai musu daraja daya to kaga akwai ƙasashen da za su cutu. Shi ma a ɓangaren sa dai Alhaji Aliko Dangote ya bayyana buƙatar ganin an kawo ƙarshen ba da biza ga 'yan ƙasar domin su samu sukunin zirga-zirga na gudanar da kasuwanci. Yanzu haka dai matakai da ƙasashen nahiyar Afirka ɗaiɗaiku ke ɗauka na bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen su da kuma tsaro na haifar da cikas ga kasashe makwabta yanzu haka ma dai matakin da najeriya ta dauka na hana shigowa da wasu kayayyaki ta kan iyakokin najeriya musamman ma mota da kuma shinkafa na haifar da nakasu na tattalin arziki ga kasashe irin su jamhuriyar benin da togo to koya 'yan kasuwa na irin waɗannan kasashe ke ji game da matakan da gwamnatin najeriya ta dauka na hana shigo da wasu kayayyaki musamman mota da kuma shinkafa ta kan iyakokin najeriya da jamhuriyar benin tambayar kenan da alhaji muhammad muhammadu maniru na kura ɗaya daga cikin manyan 'yan kasuwar ƙasar ta jamhuriyar benin kuma shugaban al'ummar hausawa da ke birnin kwatano wannan al'amari ya shafi duk kan al'ummar najeriya da suke zaune kasar benin da kuma wayanda yake suna shigowa suna fita tunda dama abin da yake kawo su harkoki ne na kasuwanci yake kawo mutanen mu na najeriya a wannan kasa ta benin su siyi kayan da suke zuwa a kai boda a tsallakar da shi to tun dai da wannan al'amari ya kasance tsakanin gwamnatin najeriya da gwamnatin benin abubuwa gaskiya sun koma baya kowa yana jin jiki sosai sosai don akwai mutanen ma da sun haƙura da harkokin sun koma najeriya saboda sun gaba za su iya ba wasu dama a gidan haya suke kuma sun kakkama ofis ga ma'aikata suna biya ga ba za su iya ba suka koma gida najeriya gaskiya abin akwai matsala sosai yanzu dai abin jira a gani shine ko irin wannan matakai ko shawarwari da tsofaffin shugabanni da ma wasu shugabannin na nahiyar afirka ke baiwa kungiyar au zai yi tasiri wajen kawo karshen tsaiko da ake samu na kasuwanci tsakanin kasashen nahiyar afirka babangida jibrin murai amurka daga Legas. ƙarfi ne min ka. kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya To a gaishe ka baban gida muna so yawa shirinmu na dare mu buɗe layukan waya mu yi muku wannan tambaya ban sani ba ko kun ga faifan bidiyo dinan da aka warwatsa kwanakin nan na tsohon gwamnan jihar Yobe Bukar Abba Ibrahim tare da wasu 'yan mata a cikin wani ɗaki da aka ce na otal ne. Wato muna so mu tambaye ku ne ya kuke ganin halin tarbiyyar shugabannin da aƙidar ƙaunin bala amalin wato a ce a yi kuma su ba za su yi abin da suka ce ba da kuma musamman kalamin da ya na cewa shi kaɗai abin ya shafe shi bai shafi jama'a ba to za mu so mu ji ta bakin kuka wannan al'amari yanzu bari mu je ga wakilin mu lamido abubakar sakkwato mu ji abin da ya kalato daga mutane da ya magana da su a jihohin ibo kan bukatar ƙirƙiro ƙasar bayafara. fara biyo bayan zafafan kalamai da ya bijiro tsakanin 'yan kudancin najeriya da 'yan arewacin kasar inda shugabannin kabilar ibo da masu ruwa da tsaki a yankin suka gudanar da taruka daban-daban na baya-bayan nan musamman wanda suka gudanar a garin asaba na jihar delta da kuma jihar enugu da nuna nisanta kansu daga batun kafa kasar biafra dangane da hakan ne na ji ta bakin 'yan kabilar ta ibo shin da gaske ne sun rungumi zaman lafiya ga abin da suke ke cewa wannan ta ce. My name is Ogochiku Okan. Instead of fear running around or going from one place to other, we should just stay in peace. Kuma fasar zaman lafiya muke yi ba kafa kasar Biafra ba. Najeriya ta ci gaba da kasancewa ƙasa ɗaya al'umma ɗaya. Shi kuwa wannan ya ce. My name Uche, any Igbo come back to his home, any Hausa go back to his home. Wannan yana cewa ne ba ma goyon bayan wannan taro duk ɗan kabilar Igbo da ke zazzaune a yankin arewacin Najeriya ya dawo gida kudu yayin da su kuwa 'yan arewacin najeriya da suke a nan su koma arewacin kasar saboda a taron ba a kira jagoran mu ba mr inamdi kanu mu fara muke goyon baya wannan ta ce my reaction is that they should pray for peace we don't want separation we should join us together as one nigeria tana cewa ne a ra'ayina kowa ya rungumi addu'ar fatar zaman lafiya ba ma bukatar raba ƙasa taron dai shugabannin na kabilar ibo sun bayyana watsi da kafa ƙasar ta biyafara inda shugabannin suka buƙaci a sake sabon fasali ga ƙasar ta najeriya ganonin yankin kudu maso gabashin ƙasar de da ƙungiyoyi irin su ohanaze duk sun amince da zaman lafiya Banarbar faisal lawal shine mai baiwa gwamnan jihar imo rochas okorocha shawara kan baƙi da ke zazzaune a jihar kuma ya bayyana fahimtarsa. Yana da da kyau da aka yi wannan taron. Musamman Arewa suna gani kamar mutanen nan a damu manyan musamman manyan da gwamnonin magana ba ta dame su ba. To yanzu dai sun yi magana sun nuna a eh, su ba ta da wannan mutane. Alhaji Attahiru Bafarawa tsohon gwamnan jihar Sokoto ne kuma kusa a cikin jam'iyyar adawa ta PDP ya bayyana ra'ayinsa akan dambarwar da ta taso ta raba ƙasa da kuma batun sake fasalin Najeriya. Waɗannan abubuwa da mutane ke cewa a raba abba ai wannan ai wannan ai wannan duk abin da ya kawo wannan abu rashin adalci a wannan gwamnati da ta shigo yanzu ba ita ce gwamnati ta fara mulkin kasar nan ba amma ba a taba irin neman a raba a raba a raba sai wannan gwamnati dan kaga misali Obasanjo shekarar shi takwas yana mulki akwai jihohin da ba zabe shi ba lokacin da ya taho da jigawa da sokoto zahar da kebbi ba PDP suka yi ba amma Obasanjo ya rungume waɗannan jihohi abin da ya kawo PDP ta kawo mutanen duk yadda za ka zo in ba a samu shugaba ba wanda zai ɗauki duk kowa da Najeriya ne ɗaya da gare shi ba za a samu nasara Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. an gaishe ka lamido rahotonmu na uku kuma na ƙarshe a taskar rahotanninmu daga nijar ya fito inda yusuf abdullahi ke duba mana rahoto ko kuma abin da ya faru bayan da aka koro su shugabannin ƙananan hukumomi yayin da wasu suke korafi kan yadda aka yi koran a taron majalisar ministocin baya bayan nan daina gwamnatin nijar ta ɗauki matakin korar shugabannin ƙananan hukumomin shidda da kuma soke majalisar mashawartan jihar bilma shugabannin ƙananan hukumomin sun haɗa da muhammad muhammad illo magajin garin ingal da hassan kurma magajin garin gamu da musa matashi magajin garin gugaram da magajin garin kure ali amadu da kuma magajin garin karma abasu yakuba da mataimakinsa na biyu nu haruna gwamnatin da ita nijar ba ta bayyana dalilan korar waɗannan shugabannin ƙananan hukumomin ba amma ana kyauta zaton cewa korar tasu tana da nasaba da almundahana da dukiyar ƙasa kamar yadda shugaban ƙasar nishar isufu mamadu ya taɓa yi wa shugabannin ƙananan hukumomin hannunka mai sanda a wata ganawa da ya da su a kwanakin baya cewa duk wanda ya san ya ci dukiyar ƙasa to yi ƙoƙari a mayota ta a dai cikin shekarar 2015 ne wa'adin shugabannin ƙananan hukumomin ya kammala amma gwamnati ta kara musu wani sabon wa'adi na tsawon watanni shida har ma sau biyu kafin daga bisani majalisar dokokin nijar ta amince da wata ayar doka ta baiwa gwamnati damar sake sabunta wa'adin shugabannin kananan hukumomin har sai lokacin da ta samu damar shirya wani sabon zaɓe dokar da lawali adamu shugaban kungiyar map ya ce bata dace ba ba muna mun ka zo mun ka ce shugaban kasa yadda su ba sakamako no na bincike da anka kuma wannan sakamako na bincike duka meri babu wadda bata da mishkila in ka dauka cikin meri goma da kaza ka samu guda wadda bata da mishkila kana shi yasa mun ka ce duk wani cuku-cuku a tsaida shi duk wani kewaye kewa a tsaida shi a faɗa ma gaskiya juna a yi matalakawa adalci in wanga lokaci na wata shida nan sauran wata biyu na gani ko kwana arba'in da biyar shi shige a tsaida duka inda kwansai yake duka kwansai na Nijar ba su da wani hujja ba su da wani matsayi cikakke na siyasa dukkan su sun taka doka duka babu su ta doka duk wata takarda da kashi an ta an yi vote gara ne na cuta 'yan siyasa da damfara ta 'yan siyasa a nasa bangare fodisi da hamidu shugaban kungiyar da ake kira kulawar rayuwa cewa yi ba a taro aka zama daya ba inda ya yi kira ga gwamnatin nijar cewa ta ci gaba da bambanta dan duma da dan kabewa tsakanin shugabannin kananan hukumomin na nijar ba a cewa gaba su duka wajen biyu. da 66 ko da bakwai duka lalaku ne a'a a diba a gani duk wanda ya zama wannan komin komin in nan 267 in na Nijar a diba a gani duka mar'in babban mar'in da aka samu ya yi rubda ciki ya wawar dukiyar al'umma a ce mishi kai dakanta wannan duki da ka gani ba taka ce ba ta al'umma Nijar ce ta karkara mutanen karkara ne. To sai dai a cewar Alhaji Idi Abdu shi ma mai fashin bakin al'amuran yau da kullum a Nijar bai kamata ba laifin ya tsaya ga shugabannin ƙananan hukumomi kawai ba. Shi dai a tsarin na doka mer ɗin ba shi ba ne yake tsari zartarwa yake. Kwansai ɗin wannan wannan majalisa ta ta garin ita ce take guna da ta ce ga abin da za a yi. To abin inda ya ɗarme mini kai ya aka yi su aka a wa'annan magajin garin sai kuma aka bar majalisa tunda mayar bai iya wani abu sai da majalisa don a tsarin doka 'yan majalisa suna iya kore shi to kenan in dai mayar ya yi abin da za a kore shi to a gama shi kenan da majalisa a kore su wannan dai ba shine karo na farko ba da gwamnatin nijar ke ɗaukar wani mataki a taron majalisar ministoci na kore shugabannin ƙananan hukumomi ba yusuf abdullahi muryar amurka daga Nyamai, jamhuriyar Nijar. a gaishe ka yusufu kuna jin shirye-shirye rahotanni da sauran abubuwan da ke zo muku daga sashen wasu murar amurka a washington dc yanzu karfe 11 da minti 20 na safe kada kuma ta yau za mu ba dama ku ga mana ra'ayinku bayan da wani bidiyo ya bayyana inda aka ganshi ta da 'yan mata a wani otel da aka ce otel ne tsohon gwamnan jihar yobe bukar abu ibrahim ya ce shi kaɗai abin ya shafa bai shafi jama'a ba ya kuke ganin wannan abin a matsayinsa na shugaba kuma musamman da kaulin bala amalin da shugabanni sukan yi game da tarbiyyar su yanzu ga shirinmu na himma ba ta ga rago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saurara da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da muka saba tattaunawa da waɗanda ba Amurkawa ba suka shigo Amurka daga wasu sassan duniya daban-daban domin zuwa nan saboda neman abin zaman gari. Yau ma bakon namu dan asalin jamhuriyar Nijar ne kuma bari mu bar bakon ya gabatar da kansa da kansa. To da farko za mu so mu ji da muke magana ne. Eh salamu alaikum Wala Ibrahim ni ne Sale Muhammad mai lakani Sale Agadez wanda duka nan Harisu Boro Pennsylvania a nan Amurka. ina fatan alheri ga duka yan uwa kuma ina musu sallama da ta musulunci alherin da ke cikin ga wata Allah tabbatar da sharri da ke cikin shi Allah tsare mu baki daya ina gaida yan uwa da abokan arziki duka gaba daya ina gaida su nace tun yaushe ka zo Amurka ne eh na zo Amurka ah, a na na ni 1999 kenan. da tara hudu ga watan Nuwamba na shigo nan ƙasa Amurka. Tun daga lokacin kake nan koko ka koma gida? A ban koma gida ba ina nan tun wannan lokaci nake nan yanzu ina da cikin shekara na sha takwas da nake yanzu. To wace sana'a malamin yake yi? To yanzu da muka zo muna dan bige-bige muna dan dawa ayyuka yanzu kuma muka koma muna dan harkan motoci kaɗan-kaɗan kwa. Muna dan harkan motoci kamar yaya wani iri kamar mu dan mu dan saya muna tura ma yan uwa kuma wasu na dan tura wanda ya ga wani dan mota shi ɗaya biyu yana so ya turo kuma mu saya mu aika mai Waton kasuwancin mota kenan motoci. Eh yanzu dai kasuwancin mota ne nake yi yanzu. Tun wani lokaci ka fara wannan kasuwancin ko tun da ka eh, shigo abin da kai karo Ina da shekara goma sha uku zuwa sha hudu ina wannan harkar ta kasuwar mota. To kan ka fara kasuwar mota wace sana'a kai ko wani irin aiki kai? Ah kan in fara kasuwar mota na yi aiki ne kamfani. Wani irin kamfani? Kamfani akwai wani kamfani nan da ake ce ma tiri tampa na dan yi aiki kamar na shekara biyu a can farkon inda na wara zama Girisbo na wara zama carolyn Dinar can na zauna na wani aiki wani kamfani Liberté inda suke sai da kamar kayan gina ne ake sai da can na fara zama daga can kuma da na ga Allah can mana mazamni na dawo nan na baro can din to tun da ka kwashe yanzu shekaru goma sha hudu kana eh, sana'an sayar da motoci ka sayi nan ka eh. aika da su Afirka eh, Afirka wace kasa kake aikawa To, ka san dai inda Afirka da ka motsa daga nan kwatana za a ce. Daga hmm. kwatana kuma a ce Najeriya. Tunda Najeriya ita ce ai Amerika Afirka gaba ɗaya. Tunda komi in ka aka in mota miliyan guda ta shiga kwatana kenan ina ga dubu ɗari ne za su yi fara saura duk Najeriya za su shiga. Najeriya kenan kake aikawa? Eh to, Najeriya muke dan tura. Muna tura Lagos daga kuma kwatano. kana da uh, shago ne ko kuma wurin sai da motoci ne a can koko dai mutane ne suke aiko a nan kamfani ne gare mu wanda ake ce mai wadata mm. eh shi ya wadatan ke aiki to ana dai kamar kasan aiki dai ne tunda yanzu kasan komi ya ba irin na da bane ana dai haka nan ana dan zama a kuri a biya haya a dan samu abin da aka rike iyali shine yanzu zaman da ake cike kasan yanzu kasuwa tun aka mai da kasuwan nan aka ce sai an kai kaya ba a sabita kwatana nan komi ne yanzu shiru ne sai dai a hankali alhamdulillah za a ce. Ah, me yasa kasuwan ta yi kasa ne ko ko wani abu ya kasa tun da naira tun da harkar canjin na ya tashi shi yasa komi yanzu wanda za su sayan ma abin da za kana muna ana canji naira ɗari da sattin naira ɗari da hamsin sai kai naira ɗari hudu ai kaga ba mutum duka bane ke iya abin gan yanda za a yi To da mota nawa kace sai kake aikawa da su yanzu kuma nawa kace sai kake aikawa da su? A to kuma wannan ai in na ga ya kanan ban iya sanin motar da nake siya ina aikawa tunda abu ne ba na ba wanda ake siya bane da yawa kwa kaga inda wani kamfani ne wanda yake da ƙarfi a ce ka sai kamar mota ɗari ko abin ga ana dai siya kaɗan dai kamar goma biyar ishirin haka ana dan samu ana dan maleji. Amma malamin mota ba ta tsada ne na haka kake sayan habbin ma kake cewa ah, mota ka san mota nan ba abinda babu in kana dalaka ɗari biyu ma ana kana iya samun mota to amma yanzu in ka ba mutum mota kyauta daga nan ai ka ba shi aiki ko hmm. idan ka ba mutum mota kyauta daga nan yanzu a dauka maka ita daga nan ɗari shida da saba'in da biyar zuwa kwatano in lagos ne ɗari bakwai da saba'in da biyar hmm. in ka ba mutum mota kuma idan lagos ne za a aura mai ita in kama 2004 2000 3 ko 5 za a auna mutum ta dubu ɗari hudu da hamsin ko dubu ɗari biyar ai ka ba shi aiki ko. Mm, to ka gani saboda mutane suna ganin mota ko kyauta ka ba mutum mota nan ba kokari bane ka mai wahala ce ka ba shi. Ba burge shi kai ba. Ba ba ka burge shi ba kwan maka ai ka mai naira shi dolar ɗin shi ɗari hudu ka hi taimaka mai. To Allah Salamu man ɗagarar zakata a nan domin ko lokaci ya muna halin nasa a cikin shiri na gaba mun ɗora. Masu a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawar yanzu a madadin bakon namu alhaji salim man dan agades da julie gresham wata daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon allah kuma da lamala da muna bin ka bashin ci gaba wannan hira na tabbata tun da ka ɗauko mutum motoci da kai su afirka za ka samu masu saurari ƙari to yanzu ga ra'ayinku. ku Sakonmu na farko ya ce muna kira ga gwamnatin jiharmu ta Zamfara da ta binciki zarge-zargen da ake yi wa kwamishiniyar lamurran mata da yara ƙanana Hajiya Bilkisu Ibrahim Ahmad na karkatar da kayan abinci da ake ware wa gidan marayu domin sam bai kamata gwamnati ta runguma hannu irin waɗannan zarge-zarge suna yawo a tsakanin al'umma ba tare da gudanar da cikakken bincike ba. Sako daga Mahmud Salihu ƙauren na Moda Zamfara. Sai kuma sakon da ya zo daga hannun Isa Lawal Girgir ɗan masanin girgir jihar Yoban Najeriya ya ce assalamu alaikum BOA Hausa ina kira ga mai girma sanata Bukar Abba Ibrahim da ya dau matakin zuwa kotu don wanke kansa daga zargin yin lalata da wasu 'yan mata. Sai kuma wannan sakon ya ce Allah ya sa mutuwa hutu ce ga marigayi dan masanin Kano Alhaji Yusuf Mai Tamasile tare da dukkanin al'ummar musulmi baki daya mu da muka rage Allah ya ba mu sa'ar tamu idan ta zo. Sako daga ma'ajin kungiyar muryar talaka ta kasa reshen jihar Kebbi Aliyu Usman Taka lafiya birnin Kebbi da tukur baban rediyo matankari da Alhaji Haruna Haruna Makeri Aleru. Sai sako na gaba ce Assalamu alaikum BOA Hausa don Allah ku bamu dama don mu yi wa kungiyar tarayyar Afirka ta AU fatar alheri akan kammala taronta a yau da fatar Allah ya ba kungiyar halin aiwatar da kyawawan kudurorin da ta dauka a wurin taron waɗanda ake sa ran za su ciyar da Afirka gaba matuƙa. Sako daga Sani mai lange-lange yalwa ya wuri da Hamza Galadima birnin Kebbi da Malam Ango malamin makaranta ya wuri. sai sakon malam usaini dangote karasuwa daga jihar yobe ya ce salam voa hausa don allah ku bani dama na yi kira ga kasashen qatar da masar da su zauna da junan su lafiya don hausawa na cewa abin da kwanciyar hankali bai kawo shi ba to tashin hankali ma ba zai kawo shi ba to a gaishe ka nazar bari mai da kolin ibrahim ya baku labarai a takaici To a takaice shugaban Iraki Haidar Al'abadi ya jinjina ma sojojin Irakin kan abin da ya kira wannan gawurtacciyar nasara a birnin Mosul duk da yake ana ci gaba da fafatawa kan ISIS a tsohon sashen birnin na Mosul. Abadi ya yi jawabin ne jiya talata a lokacin hira da manema labarai ta sati-sati a birnin Bagadaza ya ce cikin 'yan kwanaki masu zuwa za a mai da hankali ne kan yadda za a tsugunar da waɗanda suka guje ma muhallansu sojojin iraki sun yi tattaki cikin baraguzan cikin birnin na mosul jiya talata bayan da suka gama kwato unguwanni a ranar da ta gabata yayin da firaministan ke jawabi mayakan isis na ci gaba da turjewa a tsohon sashen birnin na mosul inda rashin hanyoyi masu faɗi ke hana manyan motocin yaƙi da wato kayan yaƙi kutsawa gwamnatin iraki ta fara yaƙin sake kwato birnin ne a watan oktoba a gaishe kamar ibrahim jama'a nan zamu daga aya sai mun da muku da karfe ta da rabi na daren yau agogon najeriya nijar kamar da chad ta da rabi agogon ghana inda muke fata ka muku sabbin shirye-shirye da rahotanni kafin mu tafi muna son mu yi wa mutanen najeriya karin ta'aziyya na rashin dan masanin kano alhaji yusuf mai tamasili da aka yi jana'izar jirgi a kano haka ita ma hajiya ladidi abdullahi da ke zariya zazzau muna mata ta'aziyar rasuwar mahaifiyarta allah ya musu wato da allah ya wuce ka ita ma allah da ya ji kansu su duka yi rahamshe su mu kuma ya samu cika da imani kada ku manta za mu buɗe layuka na rediyon anjima mu yi maganar bidiyo ɗin na tsohon gwamnan jihar yobe bukar abba ibrahim da kuma maganar shugabanci a najeriya yanzu ga tawagar yau da gobe nan da safinatu da maryam da daniel za su shigo su ɗauki wurin sai anjima.